sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da FM niya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau Asabar 26 ga watan Oktoba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da Nnamdi Kano wanda ke jagoran kungiyar IPOB game da neman kafa jamhuriyar biyafara a Nigeria. sannan kuma a Najeriya jihohi 33 ba za su iya rike kansu ba sai da tallafin gwamnatin tarayya a cewar wata kungiya da ke bin diddigin yadda ake kashe kudaden gwamnati. Bayan haka kuma za ku ji inda rufe iyakokin Najeriya ke haifar da matsaloli da dama ga 'yan kasuwa daga kasashen makwabta musamman a yankin Ghana. Sannan Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni. thank Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa dakaran ƙasarsa za su kakkaɓe 'yan ta'addan da ke iyakar Turkiyya arewacin Siriya inda inda har mayakan kurdawan kungiyar ypg ba su har yanzu mayakan kurdawan ypg ba su bar wurin ba daga nan zuwa wa'adin da suka cimma a yarjejeniyar da rasha da turkiya suka sanya wa hannu a farkon wannan makon an sanya wa'adin na ranar talata ne a yarjejeniyar da erdogan da shugaban rasha vladimir putin suka cimma a soci rasha ta ce jami'an tsaronta da kuma dogarawan tsaron iyakar siriya za su taimaka wajen kawar da kurdawan daga nisan kilomita talatin na iyakar kasar turkiya na yi wa 'yan kungiyar kurdawan kallon 'yan kungiyar ta'adda ta kuma sha sukar goyon bayan da amurka take ba mayakan a yakin da suka yi na murkushe 'yan isis erdogan ya kuma yi kira ga jami'an tsaron na kasashe a kan su goyi bayan shirin turkiya na samar da tudun na tsira ga 'yan gudun hijirar siriya sama da miliyan uku da dubu biyar da yanzu haka suke a turkiya ma'aikatar shari'a amurka ta kaddamar da wani bincike akan umar aba'isin binciken da robert mueller ya yi na yiwuwar katsalandan rasha a zaben shugaban kasa na amurka da aka yi a shekarar 2016 a cewar wasu da ke da masaniya akan batun Wannan sabon binciken ya samo asali ne bayan wani nazari da ma'aikatar ta yi daga ciki a kan dalilin binciken Robert Mueller kan rawar da Rasha ta taka a zaben wanda ya kammala binciken a watan Maris ɗin da ya gabata. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Port-au-Prince ya fadda wata sanarwa game da rikicin siyasa da na tattalin arziki da suka dabaibaye kasar Haiti. Sanarwar ta yi kira ga masu ruwa da tsaki a kan su fara tattaunawa a kan hanyoyin da za a warware matsalolin da suka durkusar da harkoki a kasar. Sanarwar wadda aka rubuta da Turanci da kuma Faransanci da harshen Creole. Jakariya Michelle Sisson bata sanya mata hannu ba. An rubuta sanarwar ne zuwa ga shugabannin kasar wato shugaba jovenel moise da 'yan adawa don karfafa su akan su yi aiki tare wajen cimma maslaha cikin lumana kuma ta hanyar dimokuraɗiyya kuma akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa a cikin sanarwar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga shugabannin ƙasashen duniya da su saurari koke-koken al'ummarsu a yayin da zanga-zanga a biranen duniya ke karuwa. Ya ce a bayyane yake ana samun karuwar gibin yarda tsakanin jama'a da gwamnatoci da kuma karuwar barazana ga yarjejeniyar da ke tsakanin al'umma da gwamnati in ji Guterres jiya jama'a a lokacin da yake magana da 'yan jarida. To Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yayin da hukumomin Najeriya ke neman jagoran kungiyar IPOB ruwa a jallo sai ga shi ya bayyana a nan Amurka har ya kawo mana da ziyara a muryar Amurka. Peter Clotty wakilin muryar Amurka ya tattauna da shi akan batutuwa da yawa. Ga Maryam Dauda da kaɗan daga cikin fasaran hirar da suka yi. Jagoran kungiyar IPOP a Najeriya, Mr. inam dikanu wanda ke neman kafa jamhuriyar biafra dan gwagwarmaya kuma wanda aka sako a 'yan kwanakin baya daga gidan yari bayan da hukumomin najeriya suka zarge shi da laifin cin amanar ƙasa da neman da zaune tsaye ya bayyana wa murya amurka cewa ba so suke su balle daga ƙasar ba amma dai suna so ne su koma kamar yadda suke kafin zuwan turawan mulkin mallaka we are not actually succeeding we are going back to the way we were before the british came A wata hira ta musamman da ya yi da wakilin murya Amurka Peter Clotty wanda ya tambaye shi ko yana gani hukumomin Najeriya za su amince da yunkurin ballewar wani yanki a ƙasar. da Kanu ya ce abu ne mai yiwuwa. A cewarsa duk wata ƙasa da ake mulkin kama karya kamar Najeriya za ta iya ƙin amincewa da wannan matakin. amma kuma abin da suka manta shine su suka fara kawo rarrabuwa a kasar su kuma ne suka soma kawo nuna bambanci da son kai kuma suke tafiyar da harkokin kasar kamar wata harkar iyali inam da kanu wanda ya ziyarci murya amurka ya kara da cewa we are not going to fold our hands and watch this continue to happen. Ba za su naɗa hannuwansu ba su zuba ido suna ganin abin da ke faruwa. Ya kuma ce ba za su ƙara barin tarihi ya sake maimaita kansa ba. Kamar abin da ya faru a shekarar 1966 a lokacin da aka kashe dubban 'yan ƙabilar Ibo a arewacin Najeriya. sai dai kuma za a iya tuna cewa kisan da wani rukunin soja 'yan asalin kabilar ibo suka yi wa manyan shugabannin arewacin najeriya da suka hada da firayim ministan najeriya sa abubakar tafawa balewa da sardaunan sokoto sa ahmadu bello shine babban dalilin da ya haddasa wannan yakin da najeriya ta afka a cikinsu a wancan lokacin Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya ƙasa To madalla a gaida Peter Clotty. A daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ke kusan kammala aiki a kan kasafin kuɗin shekara mai zuwa, wata ƙungiya da ke bin diddigin yadda ake kashe kuɗaɗen gwamnati ta fito da rahoto da ke cewa jihohi 33 ba za su iya rike kansu ba sai da taimakon gwamnatin tarayya. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗo mana rahoton. Ƙungiyar bajet ta fito da wannan rahoton a wannan wata na Oktoba. inda ta ce jihohin Lagos da Rivers da jihar Akwa Ibom ne kaɗai za su iya rike kawunansu idan jihohi ba su samu kaso daga wurin gwamnatin tarayya ba. To sai dai wannan rahoto ya ja kace na ce daga wurin manazarta a fannin tattalin arzikin ƙasa. Da farko ga ra'ayin Shu'aibu Idris miƙati. yana da alamun gaskiya kuma yana da kanshin gaskiya akwai abubuwa guda biyu ko uku da ya kamata mu lura da shi na farko dai tukun yanayin karɓan haraji a najeriya akwai matsala wato ƙasar najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da mutum ko yana son ya biya harajin hanyar da zai biya biya harajin ma yana da wahala wannan yakan sa jama'a da yawa wanda suke da tunanin su biya harajin ba za su je su biya harajin ba na biyu yawancin 'yan najeriya suna ganin cewa in ma sun biya harajin ma'aikatan gwamnati ko 'yan siyasa ke sacewa wannan yana ƙara zama ya sa mutane su zama ba su da lakka ya karya mana kadarin aje a biya harajin na uku ina ganin gwamnatocin ƙasar najeriya suna da matsaloli da yawa saboda yawancin ababen da ake amfani da kuɗin in an tara ba abin da ya kamata a yi amfani da shi ba ne in Kitka dubi wa'innan abubuwan suna cikin kusan dalilan da ya sa jihohi da yawa ba sa iya tafiyar da mulki ba tare da sun samu tallafi daga gwamnatin tarayya ba wasu jihohin nan ko kudin albashin ma'aikatan su ma ba za su iya biya ban an basu. amma ga wani wanda ya taba rike mukamin kansila a karamar hukumar kaduna ta arewa muhammad adamu ya yi tsokaci yana mai cewa gaskiya babu mamaki akan haka domin me domin idan kika duba hanyoyin kudaden shiga na wa'anan jihohin najeriya gaba ɗaya ma wallahi zaki ki cewar ba wani abu ne da ya taka karya karya ba ke wasu ma ba su da hanyoyin samun kuma sannan idan an samu ma ba a tattalin shi ba a inganta shi ba a yin shi domin jama'a ma gabaki daya idan an samu wannan kuɗin kuma daga gwamnatin tarayya kada ake samun wannan kuɗin saboda me saboda kin ga duk wannan kasa wato jihohin da muke da su a najeriya gaba daya ai jihohin da suke hakan mai su ne suke tunƙaho da irin wannan abin amma mu nan misali ki ɗauka arewa ma gaba ke daya ina ne ake wani kasuwancin kirki ina ne ake samun wasu ma'adanai da ake saidawa ina ke abin da muka rasa yana da yawa shi ma shugaban kungiyar muryar talaka ta arewa maso gabas sale bakuro sabon fegi da maturu ya ce a jihar yobe al'amarin ba haka yake ba na farko dai muna sanar mata da cewa mu a jihar mu ta yobe ba cikin jihohi guda talatin da uku sakamakon cewa ko a zamanin tsohuwar gwamnatinmu da ta shuɗe gwamnatin alhaji ibrahim gaidam gwamnatin jihar yobe ta yi hanya wadda mallaki ne na federal gamman hanya na mai kilomita saba'in da wani abu wadda ta tashi daga garin damaturu zuwa iyakanmu da borno ta kan hanyar biyu a to wannan kaga ba ma cikin wannan Eh, rahoto da ita wannan kungiya ta yi sannan kuma abun kunya ne idan har a najeriya za a ce kawai jihohi guda uku ne za su iya yin aiki na wani mallakin federal gamman a ce kawai da jihar lagos da jihar rivers da akwa iban su uku ne a najeriya za su yi kaga sauran jihohin gaskiyar magana abun kunya ne saboda haka to gwamnonin me suke yi ya kamata gwamnoni su fito su kare kansu dangane da wannan rahoton in kuma ba haka ba wallahi za a ce sun gaza shi ma sarkin yarbawa na malam fatori abadan a jihar borno abdullahi lasisi ya mayar da martani a gaskiya wannan rahoton ban yarda da shi ba hajiya in ba don wannan bala'i da ya shafe mu sama da shekara goma ba a malam fateri mun fi karfin talauci saboda haka za mu na da kifi za mu sayi kifi mu juya za mu noma shinkafa za mu eh, noma tattasai za mu noma albasa ba ruwanmu kuma da taki abin mamaki hajiya wallahi a garin mu ba ruwanmu da taki yawancin noman wake noman shinkafa masara kwano ɗayan ka shuka ya ka ɗauki buhu ashirin so kin gamba da wannan talaucin da Allah ya jarabe mu da da shi ba za mu iya rike kanmu ba tare da babu ma san me gwamnati ba ko wani gwamnatin tarayya domin muna da aikin kasuwancin da muka dogara da shi. Rahoton kungiyar budget na mai ba da shawara ga jihohi da su ƙara ƙaimi wajen samo hanyoyin kuɗaɗen shiga domin su tallafa wa kansu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirma na gaba. Babu ko tantama kirarin da ake yi wa Najeriya na uwa mai shayar da mama a Afirka ya tabbata gani yadda wannan rufe bakin iyakokin kasar ya addabi kasashen Afirka nesa da kusa tun ba ma gane ba. La'akari da damuwa da hakan din ya jawo ya sa na kewaya don jin ko menene ke faruwa. Ga dai abin da masu fatauci tsakanin Ghana da Najeriya ke faɗi. kulle gwadon da aka yi muna zuwa sayan kaya muna rokon gwamnatin najeriya ya yi muna hankuri ya bude muna dan kaya na can yana batawa ya yi hankuri ya bude gwada domin ga shi nan ma yan waye mu da suka ce dewa sun zo an rape su an yi zagaye da su aka rape su aka kwace musu kudi dan shi muna rokon gwamnatin najeriya ya yi hakuri ya yi hankuri don allah don annabi ya bude muna boda mu samu mu je mu kwaso kayan mu dan kayan mu na zube wurin sunana Shamsuddin Muktar gaskiya game da kulla wannan boda ba za mu ce bai taba mu ba tabbas ya taba mu duba da yanda muke kasuwanci a nan kasar Ghana makociyar nigeria muna so kaya ne daga nigeria mu zo nan Ghana mu siya kuma duba da yanda aka kulla bodan nan dole mu ma ta shafe mu saboda hanya in muka zo ana cewa ba za mu wuce ba dole sai mun ba da cin hanci mai yawa tukunna mu wuce a da kuma da ba ma yin haka shine kawai damuwar mu ba wannan ba dai ba mu da wata damuwa gaskiya akan wannan kirana da gwamnatin Najeriya shine ka duba dai halin da jama'a ke ciki ta tausaya musu wasu in an dadada musu dai gaskiya an kuntata musu duk da dai gyara an ce sai an bata wasu ake gyara wasu jorancin aka duba talaka Najeriya dai akwai damuwa da cikin lamarin su Allah zai kama da sauki gaba ɗayan mu mu yan Najeriya ne mazauna Ghana kul na muke sai da mu muna sai da fuji juna ne shawarwar da muke ba a bisa gwamnatin najeriya muna neman alfarma ba ne ba dabarar mu bace saboda yan uwanmu wanda suke kuka na kayayen waje da kuma ainihin na cikin gida musamman ma umar ka ta cikin gidan ma wanda yake misali yunwa ta dan addabu wasu daga ciki kamata muna roƙon gwamnati ta yi hakuri da abin da ya sauka a buɗe bodan nan saboda haka kuma sauran kayayen nan ma'ana na afirka kamar irin su ghana su togo su mali da sauran kayayen haka da sauransu su da faso su kansu sun shiga cikin wani hali a yadda ake ciki to amma muna roƙon gwamnatin najeriya mu tunda allah ya abinci mu muna fita ne gana Najeriya muna sana'a mu 'yan Najeriya ku a yanzu haka mu mutanen Kano ne da ne mu amma muna zaune ne a nan gana muna sana'a to amma a yi hakuri a bude wannan boda dan Allah abinda muke so a yi hakuri a taimaka mana a bude bodan nan wallahi rashin bude bodan nan mun shiga wani hali saboda mu harkar da muke mu sai da ne mu tura a kawo mana kaya ana kawo mana kaya daga can Najeriya zuwa gana to an rufe boda sai dai a shigo da su ta dadi mafi akasari kayan namu kaɗan ne suke zuwa duk sauran kayan a daji ake barin su dan Allah ya hakuri a daure a taimaka a rufa mana sai a bude boda lallai kam akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa don daidaita wannan lamari tun bai kazanci ba ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to jama'a ku yi mana gafara rahoton Ridwan Abbas kenan daga Ghana akan harkokin kasuwanci bayan rufe iyakar nigeria Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya je birnin Sochi na Rasha don taron tattalin arzikin Afirka daidai lokacin da Rasha ke da hulɗa da Afirka. Jakadan indiya Najeriya Abe Takur ya ce akwai kimanin indiya dubu hamsin a Najeriya da ke hulɗar arziki kuma kasar ce mafi girma abokiyar hulɗar indiya a Afirka. Takur na magana ne a baji kolin zayyana da al'adun matan indiya a Abuja. Lady Yasmin yar kungiyar ce. Matan indiya masu addinin Hindu inda sun yi aure sun fi sa sari ko da a ce ba su sa shi kullum sun zauna a gida in za a yi wani biki su suke sa kamar shine formal waya din su. Rahoto kan tiriliyoyin naira da gwamnatocin Najeriya daga Jonathan zuwa Buhari suka kashe kan wutar lantarki amma har yanzu ana duhu ya sa mawaki Haruna Ningi sharhi. Duk ofisoshin gwamnati da suke kasar nan ba inda ba janareto ko bila ba za ta yi wata ɗaya cir ba ɗauke wuta ba. Na yi kwana arba'in da bakwai a Madina da Makka ban taɓa ganin ɗauke wuta na sakon bakwai. Hukumar zaben Najeriya za ta haɗa zaben gwamnan Kogi da sake zaɓe a mazaɓar Dino mai layi a shida ga watan gobe. nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Dr. Khalid Abubakar Aliyu na jama'atu Nasir Islam da kuma Farfesa Dauda Ishaya Ikara daga Kaduna. Ga Farfesa Dauda Ikara. Suna da Farfesa Dauda Ishaya, a ah, ni Farfesa ne na fannin aikin gona ko kuma noma na karanci noma inda na yi digiri guda uku a jami'ar Ahmadu Bello da ke famurin Zaria a bangaren aikin noma kuma ni haifaffen jihar Kaduna ne karamar hukumar Ikara a arewacin Najeriya. A yanzu ina koyarwa ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke famurin Zaria a bangaren aikin noma da kiwo kuma. Abin da nake so in faɗa A nan da musamman jama'ar mu na arewacin najeriya kan mahimmancin zaman lafiya shine idan akwai zaman lafiya a arewacin najeriya nan za mu ga cewa kan mu jin daɗin mu da walwala zai ci gaba ko kuma zai dawwama musamman a harkokin mu na yau da kullum yanzu ala misali yanzu wuraren da ake rashin zaman lafiyar nan kamar jihohin yobe da jihohin borno da jihohin adamawa na ga shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa dubu biyu da goma sha bakwai shekara biyu kenan na zauna a garin gashuwa na ɗan yi aiki a sabuwar jami'ar su ɗan yi daɗi a kuma a lokacin na lura cewa akwai matsaloli da yawa saboda rashin zaman lafiya a can musamman saboda rikicin mulkin haram na lura shi kanshi barci ma na gaya maka sau da yawa za ka ga jama'a na barci ne ido ɗaya rufe ido ɗaya a buɗe saboda ne saboda rashin zaman lafiya kowa yana karkar lokacin da za a kwanta ko mutum ya kwanta ma saboda zulumi ya ka ga barcin da zai yi shi sosai ba domin ana tsoro a koyaushe za a iya farma jama'a a wannan yanki ko cikin dare ko rana bayan haka kuma idan muka lura za mu ga idan akwai zaman lafiya 'yan kasuwa za su iya yi kasuwancin kasuwancinsu hankalin su kwance yanzu ana misali yawancin kasuwanni da suke a garuruwan da ake tashin hankali a sama irin su yankin birnin gwari irin su garuruwanmu da ke cikin jihar zamfara babban jihar yobe da jihar borno za ka ga cewa yawancin jama'a 'yan kasuwa ba su son zuwa irin waɗannan kasuwanni ba a wani abu ba saboda dalilin rashin zaman lafiya domin suna tunanin in sun yi a koyaushe a kan hanya ko a cikin kasuwa za a iya farma kasuwar a buru a karkashe jama'a a kwashe kayayyaki saboda haka zai ka ga 'yan kasuwa ma suna gudun irin waɗannan kasuwanni sun fi so su je kasuwanni na garuruwan musamman a kudancin najeriya inda waɗannan rikice-rikice ba su tashi inda za su je hankalin su kwance su sayo kayan su su dawo su zo su sai da a nan yankunan mu za a ga mutane koyaushe idan za su yi tafiya ana karɓar nan ta kwamantawa ba sati biyu da suka wuce nan na bar garin zariya a cikin mota ta kama hanya ta tafi abuja sannan a kan hanya sai na lura cewa ba motoci a hanyar kamar yadda na saba gani a da har na tambayar kai na rasu wannan hanyar hanyar abuja ke kuwa domin ni na ga motocin da suke kan hanyar ba yawa ni kadai ina ta tsirka gudu sai tsoro ya kama ni da na kai daidai wani wuri na ce ana ta tafiya a hanya ta ba da ganin jama'a a sauran motoci suna wucewa tsoro ya kama ni kaga duk wannan sakamakon rashin zaman lafiya ne in akwai zaman lafiya za a ga cewa mutane suna tafiye tafiyen su ba tare da wani zulumi ba ko kaɗan inda mutum zai tafi sai kashi a kowane lokaci ko cikin dare ko cikin rana ko yini ko dare mutum ya fara hanyar suwa da tafi da za shi a hankali da kwance ko kaɗan a daren ranka manta wani tafi da nake a can jihar yobe a garin gashuwa a rana da ke ma wani aboki ba kai ya kamata mu tashi da yamma wata mu tafi babban birnin damaturu mu je yawo domin mu ga abubuwa da ke cikin babban birni mu ga ci gaban babban birni a jiha sai ya ce a kafin a nan fasafar da shugaban lafiya yawanci idan yamma ta yi bai kamata mutum ya fito ya ce zai yi tafiya ba. to kaga duk irin suna aikin zaman lafiya ne ya kawo shi kuma abin da nake so in daɗa faɗakar da jama'a shi ne in lura fa kan shi addini adini yin ibada bisa da addinanmu na kiristanci da addinanmu na musulunci da kuma ko na gargajiya ma ga waɗanda ba su addinin kiristanci da musulunci kaga sai da zaman lafiya ake iya yin ibadar kanta da addinin kansa yanzu ana misali don ka lura yankunan da ake rikici ta da jama'a ma ba su tunanin zuwa ibada lafiya ko kuma a masallaci saboda sau da yawa ana tsoro cewa idan an tafi ibada sai masu tada kalma za su farma jama'a ko da zuma cikin ibada su kashe jama'a to shi yasa ita kanta ibadar ma jama'a da yawa za su sunta. suna tsoro ka ga cewa yin addinin kansa ya zama da wahala a yankunan nan kwarai kan. Shi ma shek Dr. Khalid Aliyu ya ce. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna fatan Allah maɗauki sarki ya mana agaji ya taimake mu. Sako na faffaɗa shine akan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci kwarai daga can gaske kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya a ofishinka sai da zaman lafiya a gonarka sai da zaman lafiya a makwautakanka sai da zaman lafiya a zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya uba na buƙatar zaman lafiya uwa na buƙatar zaman lafiya 'yan makaranta 'ya'ya dangi da duk ma'aikata kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda ke mai abu mai matukar muhimmanci kuma lallai lallai. ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa kun amintu ga barin cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa da haka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya bugu da ƙari gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu to dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci dole mu yi haƙuri da juna dole mu so juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci kuma lallai lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata al'amura su ci gaba a mu ta najeriya ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin bangaren rayuwa sai mun ba wa zaman lafiya dama su ga shugabanni muna kiran su su ji tsoron allah su zamanto masu tausayi su zamanto masu haƙuri masu daukantar da kai kuma fatan su ya zamanto shine su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba ma'aikata su ma akwai bukata duk wani ma'aikaci ya rika aiki tsakaninsu da allah ya rike amana kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah manomi ya yi kokari ya aikin noma shi ma tsakanin shi da Allah likita ya tsaya kuna da wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah jami'an tsaro su ji tsoron Allah a kau da kai ga barin cin hanci da wato rashawa mai awo a kasuwa mai auna yadi kai direba ma kai masu sai da ma mai kowa ya kokari ya adalci gaskiya to al'amura sai mu ci gaba muna matuƙar godiya gare ku Allah ya da mana da lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. madalla a gaida Ibrahim Garba Kafin mu kammala shirin namu ga amma wannan karin a takaice. To Hadiza a takaice a yau Asabar shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa dakarun kasarsa za su kakkaɓe 'yan ta'addan da ke iyakar Turkiyya a arewacin Siriya idan har mayakan kwardawan kungiyar YPG ba su bar wurin ba daga nan zuwa wa'adin da suka cimma a yarjejeniyar da Rasha da Turkiyya suka sanya wa hannu a farkon makon nan. An sanya wa'adin na ranar Talata ne a yarjejeniyar da Erdogan da shugaban Rasha Vladimir suka cimma a Sochi. Rasha ta ce jami'an tsaronta da kuma dogarawan tsaron iyakar Siriya za su taimaka wajen kawar da kwardawan daga nisan kilomita 30 na iyakar kasar. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. sai kuma gobe in sha Allah za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan namu na yau Kate Holmes ni Hadiza Kyari ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.